بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ألسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke dauke da da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kaninsu. Kungiyar ECOWAS tana shirin gudanar da zama a kan batun jin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. kungiyar kwargo a najeriya ta ce babu gudu babu ja da baya kan zanga-zanga da ta shirya gudanarwa domin kalubalantar tsadar rayuwa shugaban butan na rasha ya ce afirka da rasha sun ɗauki matsayi guda na kalubalantar tsarin mulkin mallaka duniya yanzu kuma ga labaran da ke da shugabannin kasashe mambobi a kungiyar ecowas za su gudanar da wani zaman taron gaggawa a ranar lahadi a game da jin mulkin da ya kana a jamhuriyar niger zaman da zai gudana ne a birnin abuja fadar mulkin najeriya tare da halartar shugabannin kasashe mambobi na kungiyar najeriya da ke jagorantar kungiyar na karba-karba za ta jagoranci zaman taron da za a tattauna batutuwa da suka shafi juyin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar niger kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya daga shugabannin kungiyar akan wannan batu tun bayan aukuwar jin mulkin a jamhuriyar niger kungiyar ta fito ta yi allah wani daga kausan murya tare da bayyana abin da ya faru a matsayin abin kunya ga waɗanda suka aikata hakan tare da bayyana cewa hakan yana matsayin wani aiki na mayar da demokuraɗiyya baya a jamhuriyar niger da kuma keta kundin tsarin mulkin ƙasar sannan kuma ecowas ta sha alwashin kasancewa tare da al'ummar niger ɗin da kuma kiyaye haƙƙoƙinsu da zaɓinsu kamar yadda ta jaddada cewa ba za ta taba goyon bayan jin mulki wanda aka yi a kasar ba mare da kuma ba za ta taba amincewa da halascin hakan ba to a ɗaya bangaren kuma tun bayan jin mulkin da dakarun musamman masu tsaron fadar shugaban ƙasa suka jagoranta a jamhuriyar ta nijar duna ke ci gaba da yantar da allah wadai da waɗanda suka yi juyin mulkin bai ga matakin da ƙungiyar ecos ta ɗauka kan wannan batu a nata bangaren ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayanin ta da allah wa da juyin mulkin na nijar tare da bayan hakan a matsayin wuce gona da iri da kuma mayar da kasar baya majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai sun fitar da nasu bayanai daban-daban wanda suke yanka kausar suka kan abin da ya faru tare da shan alwashin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace akan waɗanda suka aikata wannan juyin mulki akan gwamnatin demokuraɗiyya a jamhuriyar nijar ita ma ta ɓangaren gwamnatin amurka ta fito ta bayyana rashin ta da juyin mulkin tare da yin kira da doki matakai na hana uku rikici da zai kai ga lahanta kasar kamar da ita ma gwamnatin kasar rasha ta bayyana kiyaye doka da oda da kaddarorin gwamnati da na al'umma a matsayin abin da ya zama wajibi a jamhuriyar nijar tare da tabbatar da cewa an mutunta dokoki da kuma maslahar ƙasa maimakon maslaha ta kashin kai ƙungiyar kwadugo ta najeriya wato nlc ta amince da matsayar da gwamnatin ayyuka na kungiyar ya cimma kan cewa za su gudanar da zanga-zanga ranar laraba biyu ga watan agusta a dukkanin fadin najeriya goyon bayan matsayar da yana zuwa ne kwanaki biyu banda kwamitin sulhu na gwamnatin tarayyar najeriya da ta kafa ya kira taron ganawa ta gaggawa da kungiyar kwadugo a birnin abuja dangane da shirin kungiyar na shiga zanga-zanga a ranar laraba kungiyar ta ce ta yi nazari da bibiyar halin zamantakewa da na tattalin arziki da irin kunci da ma'aikata da sauran al'ummar najeriya suke fuskanta a zaman da ta gudanar a ranar alhamis don haka suna goyon bayan ɗaukar wannan mataki a jawabin bayan taron wanda ke dauke da sanya hannun shugaban kungiyar ta ƙasa wato comrade joseph ajero da kuma sakatare janar na kungiyar wato comrade emmanuel oboja in jaddada cewa suna goyon bayan dukkanin matsayar da sannan kuma ta kara da cewa rashin damar gwamnatin tarayyar najeriya ne ya sanya wasu tsare-tsare a kasar suke fuskantar matsaloli da kuma karin farashin man da aka yi wanda hakan ya ƙara sanya rayuwar al'umma a cikin mawuyacin hali kuma yin mummunan tasiri a cikin harkoki na zamantakewa to jama'a masu saurare kada sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya tabbatar da cewa an ɗauki matsaya guda ɗaya a taron kole na rasha da afirka domin kalubalantar tsarin mulkin mallaka na ƙasashe masu babakere a duniya putin ya ce rasha da ƙasashen afirka sun tabbatar da matsayinsu na samar da tsarin adalci a duniya sannan kuma ya da cewa za a samar da tsarin aiki da kuma haɗa kai a tsakanin rasha da afirka a matakai na gaba shugaban na rasha kara da cewa muna da shirin yin aiki tare da afirka har zuwa shekara ta 2026 da kuma burin ƙara haɓaka ma'amalar kasuwanci da ababen more rayuwa da kuma ƙarfafa yin ma'amala da kuɗaɗe na cikin gida domin amfanin ɓangarorin biyu sannan kuma shugaba putin ya nuna cewa rasha za ta yi la'akari da shawarar da abokan hulɗar afirka suka gabatar dangane da batun yakin ukraine wani ne ya yi shahada bayan da sojojin yahudawan isra'ila suka buɗe masa wutar bindiga a yankin nablus da ke gaɓaɗin kogin jordan matashin da ya shahada ne a lokacin da sojojin yahudawan isra'ila suka kutsa kai a cikin yankin na nablus a yammacin alhamis inda ta gabata a cikin wata sanarwa ta fitar ma'aikatar lafiya ta faris inu ta bayyana matashan wanda ya shahada da cewa sunansa faris sharhabil abu samra wani kuma sanarwa ta kara cewa matashan yana da shekaru goma sha hudu wanda da farko da ya samu raunuka ne bayan harbin da sojojin yahudawa suka yi masa inda aka garzaya da shi zuwa asibiti daga bisani kuma ya yi shahada to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a babban shafinmu na intanet hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu sannan mu yi musu karin bayani har ila yau mu jira in masana gwargwadon abin da ya rage na lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da jawabin said hassan nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon a daren taso a wato daren tara ga watan muharram na wannan shekarar mun kuma zaɓi mu yi magana kan jawabin nasa ne a wannan daren don muhimmancinsa inda a farkon jawabin nasa sai nasarullah ya jaddada buƙatar farkawa da kuma yaƙi da yaɗuwar ƙaryayyaki da labaran ƙarya a kafafen yada labarai musamman na yanar gizo ko kuma shafukan sada zumunta ta intanet shugaban ya ɗauki wa'annan kafafen yada labarai a matsayin wani fagen fama tsakanin gaskiya da ƙarya a duniya a yau sannan suna amfani da rashin wayewar mafi yawan mutane kan tasirin ƙarya a kan ƙwaƙalen mutane suna ta yada shi ba tare da tantancewa ba ya ce dole ne mutane su tabbatar da ingancin labari kafin su yada shi idan ba haka ba suna taimakawa makiya a yakin farfaganda da kuma wayar mutane da ake fafatawa da su makiyan don haka ya kamata a daina yada karya ko da kuwa da sigar tambaya ce sai nasarullah ya bayyana cewa an dade ana fafatawa tsakanin gaskiya da karya ta hanyar yada labaran karya a tsawon zamani babu bambanci in banda hanyoyin watsa su da kuma yawan su a wannan zamanin da muke ciki labaran ƙarya suna tasiri sosai a ƙwaƙwalen mutane wanda ba sa iya fahimtar al'amura da sauri kuma su ne mafi yawan mutane don haka ya kamata mu yi ƙoƙarin ganin mun rage ko kuma dai mun toshe hanyoyin yaduwar labaran ƙarya a tsakaninmu don shi ma wani makami ne na makiya a kanmu. ya ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum yakan yi tafiya na tsawon kwanaki biyu don ya sami damar tambayansa dangane da wani al'amari da ya shafi aƙida ko fikihu ko kuma dai wani abu daban sai ya ba su ansa sannan wajibi ne akan malamai da kuma masana su bayyana wa masu tambaya amsan su har sai sun fahimci amsar ba tare da wata matsala ba a sannan ne ya halatta a gare su su yada ta dangane da zaman iyali kuma sai nasarullah ya bayyana cewa dole ne iyaye su nemi hanyar ansa tambayoyin 'ya'yansu a gida dangane da al'amura daban-daban wannan wajibi ne ga iyaye su ansa tambayoyin 'ya'yansu ko su nemi wanda ya sani ya ba su ansa kai tsaye ko ta hanyar wasiɗa wannan allah zai tambayi iyaye a ranar kiyama shugaban kungiyar hezbollah ya ce yana daga cikin yakin kwakwalwa da ake magana a kansu kada wani ya yada labarin da bai tabbatar da gaskiyarsa ba ko kuma labari wanda yake shakkarsa ko da kuwa a sigar tambaya ce haka ma sai da littafan bata ga waɗanda ba su da kwakwalwar fahimtar gaskiya da ƙarya a cikinsu bai dace ba. bangare na jawabinsa sai nasarallah ya ce bai kamata mu wadatu da kare kanmu da mutanenmu daga tasirantuwa da ƙarya ba sai dai wajibi ne mu soki ƙarya da ƙaryaki da ake yadawa don rikita hankulan mutane tare da hujjoji da ke hannunmu a yau a duniya an cika ta da tambayoyi dangane da matsayin mace a addinin musulunci menene haƙƙin mace a addinin musulunci dole ne a ansa wa'annan tambayoyi don wayar da kan mutane kan irin matsayin da allah ta'ala ya ba wa mace a musulunci da kuma yadda take da daraja da kuma mutunci a cikin addinin dangane da raya ranakun ashura kuma said nasarullah ya bayyana cewa yin hakan raya gaskiya ne kuma mutum yana iya yinsa ta bayyana bakin ciki ko halattar tarurruka a husainiya ko ciyar da abinci ko ziyarar imam hussein alaihi ko takawa da kafa zuwa kabarinsa manufa dai ita ce raya wannan al'amarin ta shahadar imam hussein alaihi ya ce godiya ta tabbata ga allah bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan kasar iran an sami ci gaba mai yawa a hanyoyin raya al'amarin imam hussein alaihi salam a halin yanzu dai hanyoyin raya a wannan al'amarin ya yawaita sai dai kowa ya yi duk abin da zai iya yi don ganin an raya wa'annan ranaku har zuwa 'ya'ya da kuma jikoki sannan da alamu a nan ƙasar lebanon ko a birnin beirut yawan wa'anda suke halartar tarurrukan ashura suna karuwa har wasu suna ganin a taron ashura na bana yawan mahalarta sun kai fiye da rabin miliyan muna fatan wannan adadin zai rika karuwa saboda muhimmancin raya al'amarin imam hussein a.s. don banda karuwan da muke yi a cikin imaninmu idan muka halarci irin wa'annan tarurruka akwai kuma wani sakon da yake aika wa makiya na yawan mu. wannan shi ma yana da muhimmanci a yakin ruwan sanyi ko kuma yakin farfaganda da muke fafatawa da makiya ya ce abin da muke gani na ciyarwa da kuma saukar da baƙi da ake yi a cikin wa'annan ranaku wani sabon abu ne wanda kuma yake da muhimmanci kuma yake da kyau kuma wannan yana tsoratar da makiya don haka allah ya saka wa wa'anda suke ciyarwa da kuma saukar da mutane a cikin gidajensu a cikin wa'annan ranaku don raya al'amarin imam hussein salam muna iya cewa ƙasar lebanon ba ta taɓa ganin irin wannan karamci da ke faruwa a cikin wa'annan 'yan kwanaki ba wannan kuma duk tare da matsalolin tattalin arziki da mutane a ƙasar suke fama da su. da ranar ashura kuma said nasarallah ya bayyana cewa tunda akwai saɓani wajen kirgin watan muharram mu da 'yan uwanmu na ƙungiyar harkatul amal da majalisar malaman musulunci a nan ƙasa mun tsaye da kan cewa za a gudanar da tarurrukan ashura ne a ranar asabar ba juma'a ba wato yau kenan to da fatan allah ta'ala ya karbi ayyukanmu ya kuma raya mu cikin yardarsa da na manzonsa da kuma iyalan gidansa masu tsarki sannan ya ba mu cetonsu a ranar kiyama masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Hassan Barka ina gaida Muhammad Dan Bari Bari ina gaida Iliya Hamidin ina gaida Nazibi Ibrahim ina gaida Ibrahim Haruna ina gaida Hada mai kwamfuta ina gaida Tanko kani na bayi ba ina gaida Malik kani na bayi ba ina gaida Alhaji Hamza kani na bayi ba ina gaida Alhaji Hamza Abiyaso. ba da ban haka nan ina gaida musa malam tanko nan ya mai ina gaida alhaji bahari senegal ina gaida an buka senegal ba da bayan haka kai kanka wancan da habe ne ban mance da kai ba mai wanki da guga ina gaishe ka kai duk wanda cikin ɗaki mai tara albarka ilmi kowa barka da haka kwamita amintattu ina da kowa da kowa yaro da babba amin dan sa annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan lashi umar daga bango sabon gari da magaram jamhuriyar niger mataimaki na mai watsa labarai na kungiyar masu jira da sauraro ta afirka da yake muna ƙarshen mako ne na so ku bani dama zan yi miƙa sakonnin gaisuwa da yan uwa da muna da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida alkasun baba lima ahar ina gaida alkasun wanda yake agadis ina gaida kabiru sila usman ina gaida dozman taksi moto ka gaida isu mai gyaran salula a yaya mai gyaran salula kiribo da sai da waya mutane mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar ta magaram ina gaida muyi soja mai ta sahu ina gaida isu madattai sunusu madattai ina gaida tsoho mai albarka ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu muryar gidan rediyon iran na musulunci malam asan barka muna suwa ba mu dama za mu shiga cikin shiri na gaisuwa na yan uwa da na arziki na wannan makon da farko dai suna na isiye manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga na kasar nijar ina gaida dukkan yan cikin gidan na muryar gidan rediyon iran da ma ma'aikatan ta gaba daya da fatan suna cikin kushin lafiya kuma kuma muna gaida kungiyar haɗin kan matasa afirka shugaban haɗin kan matasa afirka tijiya listo ina gaida mamman sani pikman yan eh, kun fada uruguay ina gaida mamman sani umaru wanda yake nan radion tv gaskiya ina gaida awal kala meluleki wanda yake nan bakin tashar jihar da magaram ina gaida abdulhadi kwada mai shafshaf wanda yake nan bakin tasha ina gaida abdulhadi mai kabu kabu wanda yake nan bakin tashar jihar da magaram ina gaida eh, suleiman mai salula wanda yake nan bakin tashar jihar da magara ina gaida riga mai kan tebur wanda yake nan bakin tashar jihar da magara assalamu alaikum rediyo iran mai magana yusuf salisu dan fulanin kwara da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga hassan barka da shauran dukkan ma'aikatan gidan rediyo iran ina gaida abdullahi bala birniwa ina gaida gwani lawal ali gamadam ina gaida haruna salisu dan fulanin kwara ina gaida kadore digaga dan fulanin warji ina gaida yahaya danno azare ina gaida abdulkadir aliyu mariga ina gaida na mairo umar makera ina gaida asiya yusuf ina gaida fati muhammad yola ina gaida baba gaina kofin bina jariri ina gaida ibrahim musa wada barikin ladi ina gaida fati musa wada barikin ladi ina gaida fasihun lissani ikara ina gaida rufa'i dallami ikara assalamu alaikum radio voh iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger ɗaya daga cikin mamba na ƙungiya masu kira da saurari na yankin afirka a yau na shigo shirin ina son so mika sakonni na na shige gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan radio iran musamman ma mai jagorantar wannan shiri kai tsaye hassan barka da fatan kana lahiya da dukkan kuma iyalin naka suna cikin koshin lafiya akwai shugaba alkasim baba shugaba ne na kungiya ta masu kira da saurare yankin afirka a nan agadas da fatan yana lahiya akwai mataimakin mataimakinsa abdulmumin muhammad zamfara da fatan yana cikin koshin lahiya akwai ibrahim bingira buza mazaunin ƙasar cameroon shekaru amma yanzu yana nan gida da fatan yana lahiya akwai sakataren wannan kungiya ta masu kira da saurare abubakar hajja da fatan yana lahiya akwai muhammadu dan bare bari ma'ajin kungiya da fatan yana lahiya ba zan manta da abokina na kai na sila usman shi wannan e, mai kula da watsa labarai na kungiya ne da fatan shi ma yana lahiya da duka wanda ban samu na faɗi sunansa ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kari Tirzere Generala na kwamiti na masu kira da shurare muna cikin karshen mako domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga Hassan Barka akwai shugaba na kwamiti na masu shurare na Afirka gaba daya akwai Bas President akwai abokina na kaina sarki aiki din da kasa akwai tsoho mai albarka akwai lawan goni lawan goni ni dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai su madatai akwai yakuba badaraka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga akwai kabiru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga hamma tsoho mai dubin albarka tsoho isa al'umma ta gida ko ba ta ya nan nasibi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka gaba ɗayan mu rankata kaf kowa da sunan shi yan kwamiti na masu kira da surare dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su Assalamu alaikum wa rahmatullah. A BOA Hausa sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai asina madaunin karamar hukumar Wurdi a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A zan fara da abokaina kamar su Kadori Diga ga Dan Fulani Wurji, Iliyasu Yakubu Digawa ita ga Dau, Iliyasu Im Iliyasu Gulawa. Akwai martala da Basika Gadama, Muawiya Musa Musawa, Lawan Sade Daura, akwai shugaban Ba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasiru shehu yunusari akwai aliko auta kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai shehu usman dan fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar, irin su sunusi mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin yamai akwai halimatu sadiya akwai shugaban ƙungiyar rabi sanka ila hakimi akwai tsoho mai albarka akwai alkasin daga agadas a ƙarshe ina muku fatan alkasin alkhairi ina miƙa sa'un gaisuwa zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim na Fulani yayari a jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na iran suna na nafi baban fisa dan zango duma ce sare jin maradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe da kai da kanka hassan barka akwai yakubu aski badaraka akwai shi matattai akwai monji direban da aka sani da monji eh, soja mai daidaita akwai hussein star ga kwalliya da magara akwai ilyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agadez akwai ba baba liman can agadez akwai shitu tayar agadez akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata alkaizuwa zuwa ga ibrahim eh, dan bingira a mazaunin kasar kamaru alherin allah ya kama baba na isa eh, wanda yake can gambia dan jihar ta mazaunin kasar gambia sunana nafi na nafisa ɗan wani zamba zanen wurin tare a kujen nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo ta Iran gidan rediyo musulunci mai albarka barkan mu da safiya mai magana Usman Sani a wutan almajire da ke karamar hukumar dakin tofa jihar Kano Najeriya muna godiya yan ki mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sakon gaisuwa ta farko ina gaida gaba tafiya Hassan Barka sannan ina gaishe da babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida Hamza da shu'aibu aidi game da sannan ina gashe da almaja abun kure sannan ina gashe da na'ima musa jihar kebbi kimbin najeriya sannan ina gashe da isa mai saje da ke toro wato jihar bauchi sannan ina gashe da bala muhammad da ke kasar libya sannan ina gashe da samariya idris haruna hima da ke kasar libya sannan ina gashe da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan gida mai magana usman sani a wutan almajirai karamar hukumar dakin tofa jihar kano ina muku fatan alkhairi sunana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan ungolaka da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ga da yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba ba mu dama duk karshen mako na farko ina gada hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alheri da shi da abokan aikin shi ina gada abokina alkasum da ke agadas ina mishi fatan alheri ina gada mamman buniya yakubu awashe ina gaida sabo sabiola mushe alamu karimu ina gaida shi usaini sitar kasuwar kwalliya hamisu mai dan kuka ina mishi fatan alkhairi president na aji daidai da nazari mamallan abu bakwai ina mishi fatan alkhairi ina gaida mushe shayaba a unguwar kadamari ina gaida malam hamza a unguwar kadamari ina gaida mamman buniya ya kuba awashe mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da eh zo wannan hili na gaishe gaishen mako na wannan lokaci da mai tarin albarka dukkan waɗanda suke cikin wannan tarin gida ina ma kowa fatan alkhairi ina gaisar da kalla buta wanda yake a gadas a madadin kalla buta dukkan mutanen jihar Gadas? baki ɗaya ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi da shi da iyalansa da yan uwansa da dukkan abokan arzikinsa ina gaida kowa da kowa a madadin kalla buta ina gaida dahirin jihar mangal wanda yake kano nigeria ina gaida shugaba yanunu mai dankalin tura wanda yake a nigeria ina gaida abdulmini wanda yake da a nigeria zamfara ina gaida tsoho mai albarka ina gaida sanus madatte ina gaida duka 'yan da magaran baki ɗaya masu waɗanda a cikin wannan tafiya ta mai tarin albarka ina gaisar da su ina gaida malam rabilu sarki aiki na kwalar zaɓe sanka na kasa baki ɗaya ina gaisar da shi wanda yake jamhuriyar nijar jihar maraɗi maradi kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasage jamhuriyar niger jihar maradi sai an jima a huta lafiya haza salam salamu alaikum hit Hausa barkanku da dare da fatan kuna lafiya. Na shigo filin gaishe-gaishe ne da farko zan yi gaishe-gaishe zuwa baki ɗayan ma'aikatan gidan rediyon nan da 'yan cikin gurukin nan baki ɗaya. Ina gaida tasu tudu ina gaida Sunusu Maɗattai, akwai Isu Maɗattai, akwai gambo kesu tudu ina gaida baki ɗayan yan tudu baki ɗayan masu sauraron gidan rediyon nan ina gaishe da kowa da kowa suna na rabi mai shayi garin ai eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na gidan rediyo ta iran albarka mai magana hamisu mai da kwashe goma na kungiyar masu kira da sauran radiyo rashin da bagara to muna godiya da kuke ba mu damar zama albarkacin bakin mu sabuwa da suke ce na tuwa ƙwarya to da ke muna ƙarshen mako za mu yi gaishe ga yan uwa da abokan arziki da farkon fari ina gaida yabi mai kayan kwali wanda yake nan babban tasha ina gaida malam hamsa abdulkadir ina gaida eh, suleiman dan minista ina gaida dozman takasin mutu ina gaida rabu mai aski ina gaida sanushi na garin maɗattai ina gaida taso na ungo tudu ina gaida musa hadarin Asiba kashe mai sauko. ina gaida sada sa'idu janga ina gaida yahaya sunital wanda yake mata mai ina gaida ibrahim mai gaskiya ta shaka da mata mai idan na je garin daura ina gaida iliya mishayi wanda yake garkin daura ina gaida eh, kadoro da ga dan fulani wadri idan na dawo nan kwalliya ina gaida usaini sutar kasuwar kwalliya ina gaida abdurrahman abdul kibiya wanda yake garin kadamari da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magaram da na afirka baki daya mai magana hamza mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira assalamu alaikum biyu hausa mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magana da farko a gaida mani idi kore ana mai rami tuwarak a gaida mani mamman sani umaru a gaida mani jirgitin aguwa a gaida mani lawal amurkan a gaida mani musa da masu kwansil a gaida mani dj alisto a gaida mani shugaba raba mai aski a gaida mani sunan su madattai isu madattai a gaida mani hawala gurgas mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magana ku tashi lahiya biyu hausa. Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na Iran da fatan an wani lafiya lafiya mai magana eh, na ku bi mai kawon kwali a nan cikin babbar tashar da magaran gashi Allah kawo mu na karshen mako wanda ake gaishe gaishe na farko dai da sunana da sunan da magana ina kwana ina gaida duka wanda yake cikin waɗin gidan nan ina gaida Hamsa mai dan kuka ina gaida Rawu mai aski akwai Musa Consul President akwai yesu mai gyaran salula akwai Malam Hamsa yaji da magana ina kwana akwai Elis na magana ina kwana Turozire akwai Ali Gurji mai watsa labaru a kula da magana ina kwana da fatan Allah tashe mu lafiya da sunana da sunan da magana ina kwana bi mai kawon kwali kwali a cikin babbar tasha. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Moleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu wa suka ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu abu na kai mata nadi a bisa To madalla yanzu mu shiga cikin kwarar shirin. Idan masu aure suna biye da mu a makon da ya gabata mun kawo muku bayani ne game da birnin isfahan da kuma yadda jaridar washington post sanya shi a cikin jerin wuraren yawon shakatawa da ya kamata a je domin kashe kwarbatar ido da kuma hutawa a duniya inda ta ware wasu kasashe ko kuma wasu birane daban-daban da ke kasashe daban-daban na duniya inda a ciki ta sanya birnin isfahan daga cikin jerin waɗannan garuruwa masu kyau da kuma ɗaukar hankali. Kana kuma mun ka muku wasu daga cikin muhimman wuraren yawon shakatawa masu jan hankali da suke nan birnin Tabriz. Inda muka bayyana muku cewa shi birnin Tabriz yana daga cikin yankin Azerbaijan ne na ƙasar Iran. Kuma nan ne cibiyar lardin Azerbaijan ta gabas. Kuma nan ne cibiyar tattalin arziki na yankin Azerbaijan ɗin. kuma cibiyar gudanar da mulki da sadarwa da kasuwanci da siyasa da sana'o'i da al'adu da harkokin soji na wannan yanki. Tabriz birni ne na gargajiya da ke da tsohon tarihi kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru dubu 1500 da suka gabata. Kuma akwai wuraren kallo masu ɗaukar hankali fiye da ɗari a faɗin jihar. Da fata masu sun amfana daga wannan bayanai da aka ji. yanzu ko bari mu garzaya da ku garin mahallati domin kashe wata ido a muhimman wuraren yawon shakatawa da bude ido da ke wannan wuri. Birnin Mahallati yana daga cikin kyawawa kuma yankin da ake son zuwa kallo da ke cikin lardi na tsakiya a ƙasar Iran. Wannan kyakkyawan gari ya da koren yanayi da kuma iska da ruwa mai daɗi da yake ɓanta da shi da yake tarbar baƙi daga cikin gida da kuma ƙasashen waje. Wanda duk shekara suna yin tururuwa zuwa wannan guri domin kashe ido. na ganin ɗabi'a da kuma irin tarihin da garin yake manta da shi don haka sai a biyo musanna a hankali domin ganin yadda wannan tafiya ta kasance a lardin tsakiya na ƙasar iran hakika za ku ji daɗin kallon wannan kyakkyawar aljanna da ke doron ƙasa a ƙasar iran da farko dai bari mu bayyana muku inda wannan birni yake birnin mahallati yana da nisan kilomita 262 da kudu maso yammacin birnin Tehran kuma ana sanya shi daga cikin garuruwan da suke da ababen da ke ɗaukar ido a wannan lardi bisa la'akari da wurare masu muhimmanci da babu na biyunsu da yake ɓanta da shi yasa kowane lokaci a shekara musamman a watan mayu yana hasaka ruhi da jikin ɗan adam wannan gari saboda idanuwar ruwa ɗabi'a da ke ɓangaren arewacin wannan ƙasar ya sa a ƙara fara ɗashi zuwa kudu maso gabashin lardin tsakiya Wataƙila mai saurare zai so ya san menene dalilin sanya wannan gari mai suna muhallati wannan suna. To akwai dalilai masu yawa da aka kawo na sanya ma wannan gari suna muhallati. Na farko an ce saboda kasancewarsa cibiyar noman furanni a ƙasar Iran kuma yana makwabtaka da wasu birane kamar ƙum daga ɓangaren arewaci sai kuma Isfahan da Gulfaigan daga ɓangaren kudu, sai kuma Arak da birnin Humain daga ɓangaren yamma, yayin da ƙarshen garin yana makwabtaka da garin Dalijan a ɓangaren gabas. Noman furanni masu kyau masu yawa a wannan yankin ya sa aka sanya masa suna da Holland ɗin Iran, saboda kuma idanun ruwa da kuma cibiyoyin ruwan dumi da yake da shi. Ya sa duk shekara yake karɓar bakuncin matafiya masu yawa da kuma marasa lafiyar suke zuwa ana yi musu magani da wannan ruwan ɗumin da yake da shi daga kowane ɓangaren ƙasar da ma wasu sassa daban na duniya. da mutanen da ke rayuwa a wannan garin bisa ƙiddigar baya bayan da hukumar ƙiddiga ta ƙasa ta fitar a shekara ta 1995 hijira shamsiya ya nuna cewa sama da mutane 55,000 ne ke rayuwa a garin. Garin mahallati cibiyar fanni ne na ƙasar Iran da ke lardin tsakiya kamar yadda muka yi ishara a baya. Ɗaya daga cikin gari mafi kyau da jan hankali da ke lardin tsakiya. mafi yawancin al'ummar ƙasar iran suna ganin garin mahallati a matsayin holand ƙasar iran ne da ake samar da furanni masu yawa da launuka daban-daban masu ƙamshi a faɗin ƙasar kuma shi ne birnin farko wajen samar da furanni na ado a faɗin ƙasar bugu da ƙari lambuna da gonakin furanni da ke wannan gari kawai suna a matsayin wuri mai ɗaukar ido da jan hankali har ila yau wannan garin cike yake da abubuwa na ɗabi'a da gurabe na tarihi da gine-gine da za a rika tunawa da su a kowane lokaci. Takaitaccen tarihin garin birnin mahallati bisa da goyon tafan tarihi da suka rage na magabata ya nuna cewa garin mahallati tarihinsa yana komawa ne zuwa ga daular Hakamanish kuma ana kiransa da suna Varkan. A lokacin zamanin daular musulunci a wannan yankin ya ƙunshi wani ɓangare na lardin Jabal ne a zamanin dole salu jikawa kuwa wannan yankin ya kasance da ƙashin kulawar iraki wasu na ganin cewa watakila wannan shine yasa babu wani daga cikin sunayen da aka sanya mishi a baya da yake cikin tarihi da aka ajiye aka dawwana a cikin littattafai to ma saurare saboda karancin lokaci za mu tsaya a nan amma a shiri na gaba za ku ji mu dauke da ƙarin bayani game da muhimman wurare da ke ɗaukar hankali a wannan gari na mahallaci don haka ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ku ci kan cewa tare da mu a mu na gizo www.tv1.ng domin jin sauran shirye-shiryen gabatar muku. Shirin Muleka Iran kenan tun kuma za mu kai ga shirin muna ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun juyin mulkin da sojoji suka yi ne a jamhuriyar Nijar bayan sa'o'i kaɗan da killace fadar shugaban ƙasar da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Wasu gungun sojoji a jamhuriyar Nijar sun sanar a gidan talabijin na kasar cewa sun kawo ƙarshen shugabancin Muhammad Bazoum da rufe kan iyakokin kasar da kuma sanya dokar hana fitar dare a daidai lokacin da kasar Amurka ta fitar da sanarwar yin kira ga sojojin kan su hanzarta sakin hambararren shugaban kasar Manjo Amadu Abdulrahman ya bayyana cewa su jami'an tsaro sun yanke shawarar kawo ƙarshen mulkin Muhammad Bazoum sakamakon ci gaba da taɓarɓarewar harkar tsaron ƙasa da rashin tafiyar da tattalin arziki da na zamantakewa yadda suka dace abdulrahman ya jaddada cewa majalisar mulkin soji za ta mutunta duk wasu yarjejeniyoyi da nijar ta kulla yana mai tabbatarwa ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki cewa jamhuriyar nijar za ta mutunta hambararren shugaban ƙasar tare da kare lafiyarsa na jiki da na ruhi kamar yadda ƙa'idojin kare haƙƙin bil'adama suka shimfiɗa sanarwar da gungun sojojin da suka gudanar da juyin mulki suka fitar tana nuni da cewa sun dakatar da duk wasu ayyukan cibiyoyi da tsohuwar jamhuriya ta bakwai take gudanarwa inda manyan sakatarorin ma'aikatan gwamnati da na cibiyoyi za su ɗauki nauyin ci gaba da gudanar da harkokinsu kuma rundunar soji da na jami'an tsaro ne za su tafiyar da akalar mulkin ƙasar sannan sanarwar ta jaddada yin kira ga dukkanin masu hudda da jamhuriya jamhuriyar Nijar na waje da kada su ɗauki matakin tsobaki baki a harkokin cikin gidan ƙasar Nijar. Tun da farko wasu majiyoyi sun shaidawa kafofin watsa labarai cewa wata tawagar sojoji ta musamman da aka jibge a yankin Talabari da ke yammacin ƙasar Nijar sun iso birnin Yamai babban birnin ƙasar inda majiyoyin suka yi nuni da cewa an jibge sojoji ne a gaban ginin gidan talabijin na ƙasar tare da motocin sojoji da dama dauke da matsakaitan makamai akan babban hanyar sojojin da suke gadin fadar shugaban kasar Nijar sun ɗauki matakin tsare Muhammad Bazoum domin kare lafiyarsa a cikin fadar shugabancin kasar inda shugabannin rundunar soji suka bayyana musu cewa a shirye suke su kaddamar da hari kan jami'an tsaron fadar shugaban kasar idan har ba su ja da baya ba sun kyale an gudanar da abin da aka sanya a gaba a nasu bangaren ɗaruruwan 'yan ƙasar Nijar ne suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da aka tsare a fadar shugabancin ƙasar masu zanga-zangar waɗanda suka taru a gaban fadar shugaban ƙasa da ke tsakiyar babban birnin sun buƙaci a gaggauta sakin Bazoum inda jami'an tsaro da suke killace da fadar shugabancin ƙasar suka mayar da martani ta hanyar harbe-harben bindiga a sararin samaniya bayan da wasu masu zanga-zangar suka yi ƙoƙarin kokarin tunkarar katangar fadar a wata sanarwa da ya fitar ga manema labarai muhammad sidi habibullah memba a shashin sadarwa na kafar yada labaran fadar shugaban kasar nijar ya ce akwai yiwuwar rundunar sojin gwamnatin nijar za ta tsoma baki cikin wasu 'yan sa'o'i domin shawo kan al'amura yadda suke a babban birnin kasar ko da yake ba a fayyace dalilin da ya sanya jami'an fadar shugaban kasar ba su yi wani kazar-kazar ba kuma kamfanin dillancin labaran faransa ɗansa ya nakalto majiyar bazom wanda ya nemi a sake sunansa cewa abin da ya faru na nuna rashin jin daɗinsa daga bangaren tsaron fadar shugaban ƙasa sai dai ana ci gaba da tattaunawa da shugaban ƙasar ya ƙara da cewa lalle shugaban ƙasar yana cikin ƙoshin lafiya tare da dukkanin iyalansa a fadar shugabancin ƙasar kuma kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya nakalto daga majiyar fadar shugaban ƙasar nijar cewa kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban shugaban kasar general umar ciyani wanda ya shafe tsawon shekaru goma yana kan karagal mulki yana da hannu a matakin tsare shugaban kasar wanda wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa bazum na da niyyar tsige general umar kwanan nan daga kan mukaminsa da yake tsokaci game da wannan lamari shugaban hukumar kungiyar tarayyar afirka musa faki mahamma ya ce an sanar da shi wani yunkuri na kokarin kawo cikas a zaman lafiyar hukumomin demokaradiyya ciki har da jamhuriyar nijar ya kara da cewa abin da ke faruwa a jamhuriyar nijar tamkar juyin mulki ne kuma suna yin allah wadai da shi kafin hakan faiki muhamma ya ce kungiyar tarayyar afirka ta yi kausar suka ga ɗabi'ar wasu sojoji na kawo cikas ga cibiyoyin demokuraɗiyya a jamhuriyar nijar kuma ta ɗauki abin da ke faruwa a matsayin cin amanar aikin jamhuriya yana mai kwaɗaitar da sojojin da su gaggauta dakatar da wannan ɗabi'a da ba za a amince da ita ba yana mai kira ga ƙasashen duniya da su hanzarta dawo da sojojin ƙasar kan matsayinsu ba tare da wani sharaɗi daɗi ba a nashi bangaren shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya bayyana cewa shugabannin ƙungiyar ecowas ba za su taɓa amincewa da duk wani yunkurin da zai kawo cikas ga sahihancin hukumar ƙasa da ayyukanta a kowane yanki na yammacin afirka ba tinubu wanda kuma shine shugaban majalisar shugabannin kasashen kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin yammacin afirka ta ecowas ya jaddada cewa zai tuntubi shugabannin kasashen yammacin afirka kan batun abin da ke faruwa a Niger yana mai cewa za su ɗauki matakin kare tsarin dimokuraɗiyya wanda suka yi aiki tukuru domin sa a halin da ake ciki kuma shugaban kasar benin patrick talon ya tafi zuwa kasar niger domin shiga tsakani kamar yadda shugaban najeriya ya sanar bayan da ya gana da talon a birnin abuja fadar mulkin najeriya Ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kuma yi Allah wadai da kakausar murya kan duk wani yunkurin juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar kuma a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce tana kira ga waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin da su gaggauta sakin shugaban ƙasar da aka zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya ba tare da gindaya wani sharaɗi ba sannan ƙungiyar ta ecowas ta ɗaura alhakin kare lafiyar shugaban ƙasar ta nijar kan waɗanda suke da hannu a yunkurin juyin mulkin hakanan iyalansa da kuma gwamnatin ƙasar a bangaren kasashen larabawa kuwa shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya sanar da goyon bayansa ga takwaransa na Niger muhammad bazoum kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta algeria a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar larabar da ta gabata ta bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar ta algeria ahmad atab ya yi waya bisa umarnin shugaban kasar algeria da takwaransa na Niger masu'udu hasumi wanda zantawarsu ta fi mai da hankali kan abubuwan da suke faruwa a kasar ta jamhuriyar Nijar. Ma'aikatan harkokin wajen Algeria ta kara da cewa Atab ya buƙaci Hasumi da ya isarwa shugaba Bazoum goyon bayan shugaba Abdulmajid Taboni a wannan mawuyacin hali da ƙasar Nijar ke ciki kuma Taboni ya yi fatan cewa Nijar za ta yi gaggawan shawo kan wannan mawuyacin hali da kuma dawo da ƙarfinta da kyautatuwan al'amura kan mawuyacin halin da ta shiga ta hanyar siyasa siyasa da kwanciyar hankali da nasarar hukumomin kasar a bangaren kasa da kasa kuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira da a gaggauta sakin muhammad bazoum sannan ya buƙaci 'yan kasar amurka da su kaura cewa yankunan da al'amuran rikicin niger suka shafa tun da farko mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya sanar da cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya samu damar tattaunawa da shugaban shugaban kasar Nijar kuma ya nuna masa goyon bayan shi kuma a cikin wani sako da ya wallafa a shafin totar ya fayyace cewar Antonio Guterres ya yi magana da Bazoum kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cikakken goyon bayansa ga shugaban kasar Nijar tun da farko dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai daga kausar murya ga duwani wani yunkurin kwace mulki da ƙarfi a jamhuriyar nijar dujarig ya ce babban sakataren ya yi allah wadai da duwani wani yunkurin karɓe mulki da ƙarfin tuwo da nuna kyama ga tsarin mulkin dimokuraɗiyya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a nijar yana mai kira ga ɓangarorin da abin ya shafa da su yi taka tsantsan da tabbatar da tsaron tsarin mulkin ƙasar a nashi bangaren babban jami'i mai kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana cewa kungiyar eu ta damu matuka game da abubuwan da suke faruwa a nijar bayan rahotannin yunkurin juyin mulki a can a wani sako da ya aiki a shafin totar borrell ya bayyana matukar damuwarsa game da abubuwan da suke faruwa a yamai yana mai jaddada cewa tarayyar turai ta shiga sahun kungiyar ecowas wajen yin allah wadai da abin da ke faruwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma rilla da kuma haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya. كول دافيد كول هائمت هتسيدك